Dr. Ahmad Abakar Gumi wanda ke kan gaba wajen ceto ɗaliban kwalejin ya shirya wata walima ta musamman domin ta yi murna da kuma ƙarfafa ɗaliban da ya ce wannan shine irin ƙoƙarin da kwamitin da ya ceto waɗannan ɗalibai zai ci gaba a nan gaba. An yi wannan taro alhamdulillah na nuna godiya ga Allah da kuma kiran wayan da aka sace nan mu ba su hankuri mu nuna musu muna tare da su muna jin ciwon abin da same su kuma muna fata in an samu haɗin kai na hukuma aka samu haɗin kai na jami'an tsaro da kuma mutanen gari da malamai wannan matsala in muna gani za a shawo kanta. Na kuka kai akan magana kokarin da ce za ku yi na ɗaliban Greenfield. Na Greenfield ana na ana kai to duk muna ɗaukan wannan mataki muna kokarin a samu zaman lafiya. Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta ƙasa Farfesa Usman Yusuf na cikin waɗanda suka yi jawabi a wurin wannan walima da har sai da ya kuka. Abin da ya sa na nemi ba'asin dalilin shi na zub da hawaye. kukan daɗi da kukan rashin daɗi wayanna yaran ƴaƴanmu ne kwanan hamsin da shida a daji da ruwa da rana da kuda da sauro babu tabarma guda ma ta rasa juna biyunta na wata biyu wata uku ƴaƴanmu ne yau allah ya sun fito amma akwai sauran aiki yaran nan na greenfield har yanzu suna nan sannan yarinyar nan da ake kira liya sharibu ta dabci har yanzu tana rike sannan yara na chibok wurin 112 suna rike har yanzu sannan mu da yawa suna nan an rike su a cikin daji saboda haka akwai sauran aiki guyo ku tai sanyi ganin cewa kuna ta wannan kokari kamar an ce gwamnati bata fito karara ta mara muku ba a'a ai wato gwamnati ba sai ta ba dan gwamnati ake yi ba yi makai ne kuma wannan yaran da kaga sun fito duk zagin gwamnatin da muke yi babu yadda za a su fito in gwamnati bata sa hannu ba saboda haka gwamnati ta yi aiki amma muna ce mata ta ƙara aiki To kome waɗannan ɗalibai da suka kwashe sama da kwanaki hamsin a hannun waɗannan 'yan bindiga ke yawan tunawa? Sunana Fatima ɗaya daga cikin ɗalibar makarantar College of Forestry da ke Afa Kamando. To rayuwa dai ba mana daɗi ba gaskiya. tun bayan da aka kama mu mun sha tafiya ba wanka abubuwa dai mun sha wahala gaskiya me kika fitina da ya fi damun ki irin bindigun da mutanen ke rike da shi bindigu ne wanda ni ko a wurin sojoji ba na ganin irin su sunana olayemi muna cikin hostel ba mu san sauka ba san hawa ba sai ga mutane ne sun shigo mana ga bindigogi ana bacci wasu ma ba kaya a cikin su dai kuma sai ga mu dai a cikin daji muna ta takawa muna ta tafiya abu kaman fim sunana sera abinci ba ma samu kuma ruwan gaskiya ba kyau me kuke ci ne da mun fara zuwa fara zuwa ke da muna ci spaghetti amma spaghetti din baya ishe mu shine aka koma muka fara cin tuwo ma waye yake muku tuwon mu muka yi da kanmu wace kawo kayan abinci su ne Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.